idan za ka gan polis ɗaya biyu ka gan polis a cikinsu ka gan su guda hamsin wallahi guda arba'in su ne goma ne a cikinmu goma ne musulmai a cikinsu arba'in su ne ga aikin immigration ga aikin waye aika ɗaya daga cikin masu abubuwan nan refs rot safety ɗin nan za ka samu ka tambaye shi zai gaya maka cewa su kafaran sun fi yawa eh ka gani ko ka gani ko to kun gani to ya ake haka yake faruwa abin yana faruwa ne ta dalili biyu <coughs> na farko mutanenmu sun ƙaurace mu irin aikin post-post nuna suna neman aiki mai tsoka su je su zauna a ofis inda ba za su sha wahala ba na biyu su kuma manyan namu masu ɗaukan sun ƙi mai da hankali wajen ɗaukan mutanenmu sun sun zo damuwar su ai mu za mu yi adalci dole a kawo ko ya damuwar su su faranta ma kafirai rai amma ba batun maganan wai su ɗebuwa nasu din ka je office office namu din za ka gansu yanzu ba wani abin da musulmi za su yi a ƙasar nan na sirri ba ce kafiran nan sun sani saboda dole da su za a yi dole da su za a yi daga maka hatta abin da ya shafi wannan program da muke hatta abincin da za mu ci kafirai su suke shirya mana shi in ma kin ne kashe mu za a yi su suke dafa mana abincin da za mu ci a wajen to ka gaya mu ko restaurants ne wanda ake budewa ina namu babu asibitoci ina namu babu makarantu za ka samu namu za a ga komin bude a wulakanci za a gan shi malam ba haka wani amma wace addini ne ba ya tsara manufa irin addinin musulunci babu addinin da ya tsara manufa irin addinin musulunci wala sai mun koma mu yi tunani kar karatun ya zama karatun banza wayewa ya zama wayewan banza ba mu amfani da wannan wayewa sai mataki na gaba magana na karshe nake so yi lokaci na tafiya sai abin da ya shafi na yi ɗazu na yi magana akan cewa hatta abin da ya shafi ƙarfin makamai a duniya kafin suke da ita yanzu duk nukiliya za ka yi daga kafiran kasashen kafirai nawa wanda suke da nukiliya amma a duk kasashen musulmi kasa ɗaya ne ke da nukiliya wa zai gaya min kasar iran ita ma ga ta nan dai baki da fari Ko ku gane ba ita ke da wa nukiliya duk kasashen musulmi ba su da shi yau ka ce min an ce za a yi kuwa a yi jihadi duniya ta ɗauka tsakanin musulmai da kafira ya sai buzunmu sewa sai buzunmu duk inda za ka je sun fi muwa tanaji da sanin abin da ya kamata su yau fa suke juya duniya suke da ta cewa a duniya a kasashen musulmai suke da ta cewa madadin ya zama cewa duk kasashen musulmai kasashen manyan kasashen musulmai suke da ta cewa a kanwa? al'ummar kasar amma ina hatta kasashen musulmai kafirai suke da cewa yanzu najeriya mu ne majority amma ba za a da zabe ba sai da sai da hannun america a ciki ba za a zabi shugaba ba sai da hannun america a ciki duk shugaban da zai hau sai ya je ya duka gaban america ta dafa mai kai ta ce jeka sannan zai ci zabe ba haka ba ne ya yarda kuma da dokokinta da tsare-tsarenta in ya saba kuma za su tarwata kasar yanzu ko abin da ke faruwa da mu a ƙasar nan yana daga cikin silar da ya sa aka ƙi barin ƙasa ya zauna buhari fa ya ƙi yarda da wasu policies ɗin nasu ko kun manta lokacin da ya je ingila mai sarauniyar ingila ta ce mishi ka bar mutanen ƙasanka su ringa yin auren jinsi abin da ta gaya mishi kenan ka halatta auren jinsi a mutu a ƙasarka sai shi buhari ya kara baki sai ce mata ai auren jinsi bai dace da al'adan kasar tawa ba abin da kawai gaya mata kenan jama'a wala sai mun shiga taitayin matsala ta gaba nake so rufe da ita shine matsala ta abin da ya shafi jihar katsina ina ji mutanen da suke bibiyan social media sun ji abin da gwamna ya faɗa an yi hira da shi a ta bbc hausa maganan da yake cewa ya ba da dama ga duk mutanen jiharsa su mallaki makaman da za su kare kansu haka ne? sannan kuma ya ce zai ba su taimaka musu ta fuskan hanyar da za su mallaki makaman da za su kare kansu domin kuwa alama ne da yake nuna maka cewa an gaza kare rayukan mutane ba za kuma a iya ba da haka mutane su tanaji makaman da za su wa kare kansu to wannan shi yake nuna maka ranan ranan ga ranar da tanaji take amfani ga ranar da tanaji take amfani kuna nan kuna ta bacci makiyanku sun sun tantaushe abubuwa kana jira sai an ce ka mallaki abin da zaka kare kanka kaga wannan cin kashin da ake ma mutanen mu a nan arewa ba ya safa yi ciwa ba wala ba ya sa yi shakuranci ciwa domin su a shirye suke sun tanaji abin da za su tanada amma ka duba yadda rayuwar mu take yanzu to saboda haka wannan magana da gwamna ya yi kuna ganin daidai ne kowa ya tanaji makamin da zai kare kansa ko kuwa ko ba daidai ba ne akwai hanyar da ake mallakan makamai amma ita gwamnatin ita ta san hanyar da ya kamata ba mutane kofar da za su wa su mallaka makamin da za su kare kansu daga wannan shiri da 'yan ta'adda suke na kisa da kuma kwashe dukiya amma ba wani irin makami wanda za ku je ku nema bindigan toka bindigan batir wannan ba abin da zai iya muku wani irin makami su suke rigewa ka nemo makami irin tasa yanzu wani zai ce ai yayi tsada ni kudi na na kaza kaza kaza ne lokacin da za su zo su kama ka ka biya sama da abin da za ka sai makaman da shi amma idan ka tanada ka cire kuɗi masu yawa ka sai makami akalla yanzu misali yan ta'addan nan sun zo za su kawo muku hari kana da AK47 kafin su kashe ai kai ka kashe kai su da yawa amma ba ba addini bane ba inda addini ya halatta cewa wai mu kwanta a taka wai mayanka ba inda addini ya ce a haka domin jihadi kala biyu ne jihadi da kake ganin shi kala biyu ne akwai jihadin da ake shela a samu komanda ya fito ya jagora a ji a yi jihadi sannan akwai jihadin kare kai to wannan shine ake magana a kai ka je ka karanta cikin risala abu zai irwa ne sai da ya kawo shi wannan jihadin ma ya hau kan hatta mata hatta mata su ma an wajabta musu su mallaki makami su kare kansu jihadin da za a afko muku kawai da kisa a kowane lokaci za a iya zuwa a kashe ku a wannan matakin ba a yadda mutum ya kwanta a zuwa kashe shi ba ka mallaki duk abin da za ka mallaka domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda aka kashe shi domin kare dukiyarsa yayi shahada wanda aka kashe shi domin kare ransa yayi shahada ko domin kare ahalinsa yayi shahada to wanda aka kashe shi kuma a kwance fa ya kwanta suka zo suka yanka shi an muku abin nan ba ɗaya ba biyu ba uku ba sai ku zauna duk hanyar da za ku ku mallaki makaman da za ku kare kanku domin kuwa in ka motsa ka taɓa kato shi ne ake sa ran za a iya wani abu amma ya za a kuna kwanci Allah ya kawo nasara kuna zaune kaman awaki ana zuwa ana daddatsa ku ana harbin ku da bindiga wannan mutanen da suke zuwa ba suna kashe ku suna harbin ku mutane ne fa irin ku jini ne ke yawa jikinsu jini ne ke yawa jikin maza ne irin ku kuma maza ne dan me zaka jira wayannan iskan su suna suna yin abin da suka ga dama to tsakani ga Allah wannan magana da gwamnan Katsina yi muna goyon bayan ta dari bisa dari lalle muna goyon bayan ta dari bisa dari kowa ya mallaki makaman da zai kare kansa kar ka yadda wani ya zo kashe ka a banza a hobi shi yasa wani mutum da na saurari communicating nashi da ɗaya daga cikin 'yan ta'adda ta waya ya birge ni wallahi ban taba sauraron wanda ya birge ni irin shi ba duk da dai akwai zafi a abin amma kuma matakin da ya dauka yi daidai dan uwan shi aka kama sai ya kira shi dan ta'addan cewa dan Allah ka sako mana shi muna da miliyan sha biyu a ƙasa a matsayin kuɗin fansan da za mu bayar a fanso ka sako mana dan uwanmu sai ce wai a je a nemo ƙari da kyar ya je ya samu ya je lalubo miliyan ɗaya kaga ya zama miliyan nawa miliyan sha uku sai ce to na je na samu da kyar kuma kaga ana hutun kirsimeti ka taimaka ka taimaka ka taimaka ma dubu sai ce nawa ka samu ya ce na ƙaro miliyan ɗaya a kai sai ce ai ni ba irin wannan ƙarin nake so ba <laughs> sai ce to ka bayya sai ce irin ƙarin da nake so shine ni miliyan sha sha ni wannan ai ba zai hana na aiwatar da abin nake so ba a nemo irin miliyan ɗari ɗin nan sai ce gidanku da kai da miliyan ɗari ka kashe shi idan ka bugo mu waya gobe ba kashe shi ba Allah ya tsire maka albarka a'a wani wani irin shirme ne kaga yanzu ya dan samu sun sauce ya dan rage wani tunda ya san ba da zai nemi kudin wani yanzu zage shi ya sauka kawai <laughs> Allah ya kawo da zaman lafiya bari ku gani ba zaɓe na zuwa ba za ku ga duk wa'innan ta'ajjancin shiru za ku ji domin wa'inda suke so a zaɓe su ba za su so su yi yawon kamfen a wannan ta'addancin ba duk za ka ji shiru ya bayan kuma zaɓe ya wuce sai su san me ya kamata salon da za su canza Allah ya kyauta Allah ya kama da zaman lafiya saboda haka jama'a ba zan ja da yawa ba